وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا سافير الجمعة 25 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da 17 ga watan 7 watan yuli kalandar albashi shekara 2020 Allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka ne Imam Malik da ke nan gwarelwa ko farfada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar Kano Najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin Muwatta Malik mai dan kuna tana dai muna cikin littafi na farko shine kitabun sala makon da ya gabata mun tsaya karshen hadisi mai lamba 48 yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 29 babi da malin iwa matashiya da ma la yajibu min hululu Allah ya taimake mai ya sa mu dace malin ce babu ma la yajibu min hululu babi da zai bayanin abubuwan da in an aikata su ba sa wajabta alwala wato yin ɗaya daga cikinsu ko aikata wannan abin ba ya sa a ce alwala kari kare ballantana a ce sai an sake ta ƙala ni ya haya an malik an muhammad bin umara an muhammad bin ibrahim an ummi waladin li ibrahim bin abdurrahman bin auf أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت وانا حديث لسنة زوى أم ولد ga Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf cewa ta tambayi nana Ummu Salama mai ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda sai ta ce inni imra'atun zai zaili ta ce ni mace ce da ina tsawaita ainihin jelar tufafi na ma'ana tana sa tufafi suna jan ƙasa wa amshi fil makanil qadir kuma ina tafiya in kai bigire wanda yake mai ƙazanta wanda dole ne tufafin ya taba wannan ƙazanta to ya zan yi قالت أم سلمة رضي الله عنه Allah ya ƙara mata, yadda ta ce. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما abin da yake bayan ƙasar nan mai ƙazanta da kika ja tufafinki da shi zai tsarkake wannan ƙazantar wannan hadisin ainihin hadisi ne da za a iya ta da shi hadisi kyakkyawa saboda yana iya ƙarfafuwa da wani hadisi na wata mata daga bani abdulashal da ta ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tsakanina da masallaci akwai wata hanya wadda take mai kazanta in na taho ina jan tufafina a kai ya zan ya rasulallah sai manzo Allah sun salme ce abin da yake bayan inda kika taka na kazanta zai tsarkake wannan kazanta din saboda haka wannan hadisin za a iya gredin nasa a matsayin kyakkyawa a karan kansa wannan hadisi ko mahallu shaida cikin hadisin shine dan kazanta ta taba tifar mutum ba a cewa shi kuma alwalarsa ta kare ko ta taba jikinsa to ba za a ce alwalarsa ta kare ba sai dai a ce tsarkake abin da yake taba jikinsa ko tufafinsa na kazanta amma asalin alwalarsa tana to sai dai wata fa'ida da za mu koya ko za mu samu daga wannan hadisi ko wasu fa'idoji na daga ciki wato yadda ika mata a ce mata suna yin sutura suna sa tufafi a tare da su shi ne su sa ina rufe musu har kafafun su ruf bal an so ma izamanto yana jan kasa ba wai a ce ya abin nan ya rufe ba kawai a ana so ne suna tafai yana jan ƙasa da haka an kuna tuna da muka wuce a tafsirin sura ta eh, bakwai a cikin sura ta uku Allah subhanahu wata'ala yi mana bayani akan cewa mata ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya matansa da 'ya'yansa da matan muminai su sassautar da tufafinsu a ƙasa saboda a gane su zamanto ba za a cutar da su ba waɗannan kowannan aya da aka saukar da ita na na ummu salaman nan da muke ji yanzu ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta ya rasulullah ya za a saukar da tufafi a ƙasa sai ce mace ta sauke shi a ƙasa da zira'i guda ma'ana zira'i guda na jan ƙasa sai ta ce idan na takashshaf kenan mun yaka za a dinga ganin mu ba za su tsiraici bane a wai su kafafun su ma ba sa so a gani yace kenan na takashshaf za mu tsiraici sai ta kira abun a matsayin tsiraici waya ga kafafun ta tsiraici sai ce to liturhiha zira'i to a ja shi a ƙasa zira'i biyu sai ce haka ya rasulallah zira'i biyu ya yi kaɗa sai ce a abin shi haka to wannan matan da suka san kansu kenan amma yanzu ga shi nan mata su ringa yin shiga tsirara tsirara ga sunan katiyatin ariya ga tufafi a jikinsu amma tsirara suke tafiya allah ya tsawaita da wannan darasi ne babba wanda ya kamata musamman mata su koya mace daraja ta yi ce al'aurata, ko ita ce jikinta idan ta banzatar da shi to ta banzatar da kowa ba face kanta ta banzatar da kanta ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya muku dalilin da ya sa aka ce ku lullube jikin naku ku ja tufafin ya ja ƙasa yake zalika adana ayyu uraf fala yu'zaini wannan shi ne mafi kusanci ya sa a gane cewa mata ne masu mutunci masu kirki kamammun mata waɗanda suka san kan suka san darajarsu suka san cewa su mata ne na haka falayi uzai ba za a cutar da su ba mazajen banza ba za su cutar da su ba abinda mata suka kasa ganewa a yau namiji ko kallon ki yi, ba wai fatar jikin ki gani ba namijin da ba muharramin ki ba bai halatta ya ga jikin ki ba ko tizdan jikinki da komaɗan jikinki ya gani ya cuce ki ko kuma kekin cuci kai Allah ya sa kuna gane to wannan din shi suka kasa gane shi suka kasa ganewa da aka sai su fito ga sunan tsirara tsirara suna ganin cewa wannan wata birgewa ce ko wata cinyewa ko abin da ya kama da haka a wannan gidadan shi kenan wannan gidadan shi kenan a ku ga akwai dabbobi da Allah subhanahu wata'ala bai sa musu wannan abin nan din ba ga sunan matsirara suke kenan babu ci gaba ko wayewa a cikin abin da yake ya shafi bayyana tsaraici ga dan adam wannan ci baya ne kwarai dabbanci ne wanda bai kamata a ce mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ba to sannan ainihin wato wani abu da ya kamata mu koya shine mutane su ringa yin ibada da tambaya abin da baka sani baka tambaya wannan darasi ne babba wanda ya kamata mutane su fahimce shi a cikin wannan hadisi kaga ta ce ni ina tsawaita ainihin jelar tufafi na nakan ja shi a wuri mai kazanta to ya zan yi sai aka ba amsa aka ce ga yadda za ta yi shi ganin sai zama to abin ya wuce ta yi samu waraka yanzu ba ta da sauran ainihin kaikayi a tare da ita na yadda wannan hukunci to sannan wani abu da za mu sake koya mata idan suka zo ko da sun ja tufafinsu a ban ƙasa kada su ce don ta zo wajen ƙazanta sai ta tare an ga ƙorinta an ga ƙazanta an ga ƙazanta a ba wani abu ki ja shi kawai a ciki in kin ji abin da yake bayansa zai tsarkake da wani darasi kuma wanda ya kamata a yi wa mata ko yin gyara a kan wannan shine za su ringa cewa to ai wannan ƙazanta ce wai tufafin ya ja ƙaza ya zama to ƙazanta ko abin da ya kama da haka a da haka musulunci sai koya inda ake sa tufafi ko yadda mace take sa tufafi mace tana da tufafin ƙasa tana da tufafin sama to shi tufafin ƙasa shi ne wanda yake na kwalliya wanda ba za a so a ce ƙasa ta ja su ba ko sun taba ƙasa ba amma shi tufar ita tufar sama wannan jilbab da suke sawa to shi kuma wannan so ake zamanto ya yi faɗi ya yi yawa ya ja ƙasa ta yadda koyaushe ina ma jan ƙasa ɗin zai rufe mata waɗannan wuraren da ainihin ba a so a gani to da haka idan ta zo sai ta tattare sai ta yi kaza wannan ba shari'a ba ce kuma comment da cewa saboda akwai kazanta to wannan kuma cin fuskar shari'a ne ko kuma cin gyaran shari'a wanda bai kamata a ce musulmi yana yin irin haka ba ina fatan muna gane Allah ya gane da قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي wannan hadisin imam malik ya ce ya ga rabi'a dan abi abdurrahman yakan yi magwas a cikin masallaci ba ɗaya ba ba sau biyu ba ita yana maimaitawa ina cikin masallaci baya fita ita bari ya je sake alwala har sai ya yi har ya gama wannan yana nuna magwas baya karya alwala wannan ba hadisi ba ne an gane asar ne dai daga magabata an gane eh, abin da ake ciyar al'asar malamai da suka tashi yin ta'arifinsa sun ce muradifun lil hadisi wato ina goya bayan hadisi in aka ce al'asar ikan hada da hadisi da abin da ba hadisi ba amma idan aka ce al'asar kawai aka yi shiru ko aka kawo shi a irin wannan to shine ma ubifa ila ila tabi'i wa manduna hadisin da aka jingina zuwa ga sahabi abin nan tabi'i da kuma wanda suke kasan tabi'ai tabi'ai kenan da tabi'u tabi'in da atba'u tabi'i tabi'i waɗannan aka kawo hadisi ko magana irin wannan aka jingina ta zuwa gare su to ba za mu ce hadisi bane amma za mu ce da shi wannan asar wato wani abu ne wanda yana da gurabu ina da birbishi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne zamaninsu ya fi kusa da shari'a ya fi kusa da riko da sunna ya fi kusa da daidai ya fi kusa da duk abin da aka yi addini ne fiye da zamanin waɗanda suka biyo bayansu da haka zamanin sahabbai yake gaba da zamanin tabi'ai abin da aka yi zamanin sahabbai ya fi ɗaukar alama ta addini ya fi ɗaukar take na addini akan abin da aka yi a bayan zamanin sahabbai to abin da aka yi zamanin tabi'ai kuma ya fi ɗaukar irin wannan ma'ana akan abin da aka yi a zamanin tabi'u tabi'in abin da aka yi a zamanin tabi'u tabi'in ya fi ɗaukar tabi' na ibada ne akan abin da aka yi a zamanin atba'u tabi'i tabi'in to kuma haka dai abin duk inda ya nisa duk inda yake da nisa da addini to wannan dai a takaice ba za mu ce hadisi bane za mu kira shi a matsayin asar cewa abin da aka eh, wasu malamai suke ganin waɗannan lissafi da ake sha a ce wannan shi ne hadisi na kaza a cikin muwatsa suke ganin wannan ba za a kirga shi a cikin hadisi ba da aka an ce a muwatsa akwai hadisi guda dubu sai a ce ya koma ɗari biyar da wani abu saboda akwai irin waɗannan hadisai ɗin ko waɗannan asar ɗin masu yawa ina fatan mun gani قال يحيى yahaya yace wasu ila malikun an rajulin qalasa ta'aman hal alayhi wudu an tambayi imamu malik Allah ya ya ji kansa game da mutumin da magos sai ga abinci ya fito shin zai sake alwala faqala sai imamu malik yace laisa alaihi wudu babu wajabcin sake alwala a kansa ya yatamadmad min zalik ya kurkurar baki kawai daga haka ya yaktil fahu ya wanke bakinsa wannan idan mutum ya yi abin nan to abin da ya kamata yi kenan magos ko da ya kai da ya yi aman kaza da ake cewa to babu laifi kawai sai ya yi a kurkure bakinsa ya wanke bakin shi kenan a hukuncin sa ke قال an عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا وانا Wani ده da sanadi zuwa الله Dan Umar, الله ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa cewa hannata ibn li sa'id bin zaid ya sawa wani da na sa'id dan zai tarare bayan ya mutu ya shafa masa turare wa hamala ya kuma ɗauke shi ma'ana zuwa makabarta ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا sannan ya shiga masallaci yi sallah ba tare da ya sake alwala ba wannan hadisin isnadin ingantacce ne zuwa Abdullahi dan Umar saboda haka za mu ya daukar sa matsayin ingantacce sai dai shi ma ba za mu kira shi hadisi ba kai tsaye sai dai mu kira shi al-khabar to dama shi al-khabar huwa ma udifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin aw takrir Shi ne abin da yake cewa alhabar abin da aka jingina zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na daga maganganu ko ayyuka ko takrir wato aka yi wani ba a gaban sa ya tabbatar to wannan za a dauka cewa addini ne wannan abin da ya tabbatar din ainihin daidai ne a aikata shi da aka yi to amma ta wata fuska kuma za mu ɗauke shi hadisi ne ta yaya sai mu ce hadisi ne marfu'an hukman wato za a ɗaga shi a jingina shi zuwa ga manzo Allah sun salama hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda iwa gawa wanka yayi wanka wanda kuma ya dauki gawa to yayi alwala to sai aka ga Abdullahi dan Umar gashi ya taba gawa bayan ya taba gawa kuma ya dauki gawa amma kuma a lokaci guda ya zo ya shiga masallaci ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba to lallai ina da wani hukunci da ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba to babu yadda za a yi a ce ya yi waɗannan abubuwan sannan kuma ya zo ya shiga masallaci ya sallah ba zai yiwu ba musamman shi da aka san shi da suna al'asari saboda yawan bin gurbin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aikata ta da aiwatar da ita a kowane lokaci to da haka hadisin za ba shi hukuncin hadisi marfu hukman wato a hukuncinsa za a iya jingina abin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai tsaye ba za a ce kuma annabi ya ce ba ko annabi ya aikata ka qala yahya yahya yace ila malik an tambayi imam malik hal fil qai'i shin akwai wajabcin sake alwala ga wanda yayi kumallo yayi amai qala la imam malik yace a walakin liyatamadmad min zalik sai dai wanda yayi amai din ko yayi eh, kumallo din to yayi ya kurkure bakinsa wal yaghsil fahu kuma ya wanke bakin nasa walaysa alaihi wudu babu wajabtin sake alwala a kansa to wannan sai yake nuna idan mutum yayi amai yayi kumallo shi ma ba za a ce sai ya sake eh, alwala ba alwalarsa tana nan kawai abin da zai shine kurkure bakin kuma ya wanke bakin an gane to yanzu mutum ne yana cikin sallah kuma sai ya amai ana cikin sallah za mu ce sai ya fita ya ji ya kurkure bakinsa ya wanki ko kuwa zai iya ci gaba da sallar shi sai idan ya samu abin da ya tare amansa ta yadda ba sai ya fita daga sallar ba to babu laifi sai ya ci gaba da sallar shi saboda asalin alwalar ta saba ta warware ba abin da zai sa dole sai ya fita daga sallar shi ne warwarewar alwalar to tun da bata warware ba cewa aka yi kurkure bakinsa i wanke bakin to wannan ina nuna cewa alwalarsa tana nan kuma duk wanda alwalarsa suke nan to kenan sallarsa tana nan na fatan muna gane kenan sai dai a ce an so idan akwai yanayin da zai je i kurkure bakin nasa i wanke shi i dawo i ci gaba da sallar shi wannan kuma shi ya kafa so misali zai iya tafiya da baya da baya ko da gaba gaba ko da gefe gefe har ije inda zai samu ruwan da zai amfani da shi sai ya dawo ya ci gaba da sallarsa ya dora ba ta idan bai juya wa alƙibla baya ba in bai wani abu wanda ya sa ya katse wannan sallar tasa ta farko ba tattakin da ya yi komai yawansa zuwa inda zai samu ruwan wannan babu matsala a aiki komai yawansa inda ya dan gyaran sallah ne to baya ba ta sallah amma aiki komai kankantarsa wanda bai shafi sallah ba to shi kuma yana bata sallah da haka ne malamai suke tsawa ga mutane mutum kaga yana tsaye yana sallah in da kitan in taba can in sosa can in murgude can in yi abin da can wannan ko bai la'anta sallah din ba to yana rage ladan sallah da ƙimarta kuma yana rage jin daɗin sallah saboda yasa sallah akwai wani sirri a cikinta ba kowa yake riskar wannan sirrin ba sai wanda yake yayi sallah din nan da khushu'i da haka Allah subhanahu wata'ala izibanta masu samun daɗin sallar da cewa wallazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suka masu khushu'i ƙanƙan da kai a cikin sallah magabata sun buga mana misalai na irin waɗannan abubuwan yadda ake samun khushu'i din a cikin sallah ko in kana da khushu'in ga inda kakan samu kanka misali kalli baya baya karka tafi can zamanin sahabbai a kamar zamanin su alhassan basri allah ya ji kansa alhassan basri akwai lokacin da ya samu matsala dan yatsan sai yake ciwo hannu yana masa ciwo ya kama sai an datse masa wannan gaba ne to ya za a yi a wancan lokaci babu irin allurai da ake saboda kashe zafin guri da abin da ya kama da haka sai ce ku bari sai ina sallah saboda haka da ya zo ya kabbara ya ce allahu akbar ya shiga sallah aka zo aka yi masa operation aka gama ina sallarsa da san mai ake sai bayan ya idar da sallah sai yoni yana dan yi masa gaigai haka da ya duba sai ga cewa hannunsa ne ko gaba da suke masa ciwo ce aka yanke ta amma bai sani ba saboda ya shiga sallah to haka ake so mutane duk sanda za su yi sallah ya zama sun samu wato daɗin ganawa da ubangiji wanda yake mantar da su komai da malam ya halani Allah ya ji gansa yake cewa mai sallah ina ganawa ne da ubangiji ka kalli wani abu a yanzu ana yi ka je ce a matsin garin ya gayyace ka ko gwamnan garinku ko shugaban kasar kasar ku sai i gayyace ka in ka je sai a ɗauki wani lokaci mai tsayi sai ka manta ma an ɗauki wannan lokacin saboda mai kana ga lokacin ma ya yi kaɗa saboda ka gamsu da wanda kake ganawa da shi ashe ubangiji ya fi cancanta ya sami irin wannan matsayi a tare da kai duk sanda ainihin kake gana da shi ya zamanto ka karkaɗe zuciyarka gaburan komai ka karkaɗe zuciyarka gaburan kowa ka saka shi shi kaɗai a gabanka kamar ga ka gashi yana kallon ka kana kallonsa kuna tattauna kai da shi kuma annabi ya ce a gaya maka in baka ganin nasu shi yana ganin ka abin da ya kamata ka yi kenan allah ya ganar da babu tarkul wudu'i mimma masadhu an-nar babi da zai bayanin sauya hukunci daga wajabcin sake yin alwala dalilin cin abin da wuta ta dafa Da datan a farko farkon musulunci akwai wajabcin sake alwala ga mutumin da ya ci wani abu wanda aka dafa shi da wuta bayan ya riga ya yi alwala misali kamar ya ci abinci kamar tuwo ko shinkafa da aka dafa ko itinama ko abin da ya kama da hakan wannan a farkon musulunci an shar'anta haka amma daga baya sai aka soya wannan hukunci kuma akwai hikimar da ta sa aka shar'anta kuma da hikimar ta rushe sai aka janyi dama a musulunci al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama idza wujidat al-illa wujida al-hukm wa idza udimat al-illa udima al-hukm shi hukunci a musulunci da ka ganshi yana tafiya ne da dalilinsa da sababinsa in an sami dalilin sababin sai hukuncin yi aiki in an rasa shi sai zama hukuncin ya gama misali yanzu mun yi sallar asuba akwai kuma wajen sallar asuba a mu a yau kun ga babu sai gobe kuma Allah kai mu sai yau dai mun riga mun gama shine ake cewa al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama to haka nan ko da yanzu wajibi ne akan mu mu yi sallar azahar, amma lokacin ta yanzu yayi bai yi ba dole sai lokacin ta yayi sannan ne hukuncin ya hau kanmu da mutum zai mutu yanzu a zahar ba ta yi ba to ba Allah ba zai ce me yasa yau ba yi mun sallah a zahar ba ta da wayar garin ka a yau salloli biyar din sun hau kanka sun zama wajibi a kanka amma kuma an sa musu lokaci ba lokaci guda zaka jirge suka wuce ba a'a kowace da lokacinta to in mutum ya rasa rayuwa gabanin lokacin yi Allah ba zai tambaye shi ce me yasa ba kai ba kamar yadda in lokacin yayi kuma sai ka bari ba kai ba sai ka je gaban Allah Allah zai tambaye ka me yasa ka mutu ba kai mun sallan nan da ya kamata kai mun ba sai kana da uzuri wanda shari'a ta yarda da shi in mutum yana da uzurin da shari'a ta yarda da shi ya wuce in ba haka ba to dama farkon abin da za wa dan adam hisabi a cikin ayyukan ran kiyama ita ce sallah in ta cika ta yi daidai ta karbu sai a karɓe ta da sauran ayyukan in ta lalace ba ta yi daidai ba a watsar masa da kayansa da sauran ayyukan sauran ayyukan ma duba ba za a yi da wannan munasaba yan wa masu albarka mu ringa kokarin kiyaye sallah yin ta akan lokaci kada mu ringa hange hange mun wuce a nan cikin muwaffa imam malik ya yi bayanin lokutan sallah lokacin azahar gashi lokacin la'asar gashi lokacin magariba gashi lokacin isha gashi lokacin asuba gashi lokutan guda biyu gaba ɗaya an yi bayanin su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka yi sahihul bukhari aka tambaye shi wani aiki Allah ya fi so yace as-salatu ala waqtiha a wani lafazi yace fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin ta to kada ka jira cewa a ai gari sai karfe biyu ake yi sai karfe hudu ake yi sai karfe bakwai ake yi wannan ba hujja bace hujja kawai tana tabbata ne da shigar lokacin sallah Allah subhanahu wataala alamu ibayar na lokacin sallah ba fix lokaci ba ne awa kaza a'a an yi fixin alama ne idan an ga alama kaza to wannan lokacin wannan sallah ya yi ɗayan ba a gan shi ba to bai ba ko da ko wasu masu lokaci sun sa lokaci sai lokacin ya yi sannan ne ainihin lokacin sallah ya Allah ya gane da قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء وأن حديث لسنة بيزو عبد الله بن عباس الله يقارى موسى الداشي دماء يكونسا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ainihin cinyar kafaɗa abin nan allan kafadar akuya sun masalla wa lam yatawadda sannan sallah ba tare da ya sake alwala ba wannan hadisin hadisi ne ingantacce bukhari da muslim sun rubuto shi kuma na san kuna yi suna muce shi a cikin sahih bukhari an gane ku mahallu shaida ciki shine annabi ya ci naman akuya wanda dole an dafa shi sannan kuma ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني Harisa. عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وأن حديث بسند يزوى سويد النعمان الله يقارى مسيدا cewa sun fita tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekarar da aka yi yagen haibara hatta iza kanu bis sahaba har sai da suka kai wani da ake tare shi a sahaba wahiyya min adina khaibar shine gari da ya fi kusa da haibara ko bigire da ya fi kusa da haibara na zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah su iya da zango fa sallal asr sai sallal asr thumma da'a bil azwad ya ce a kawo ragoyin buziri kowa i kawo abin da yake da shi falam yu'ta illa bis sawiq sai zamanto ba abin da aka samu sai gari ragowar gari haka kamar kwaki wanda ya rage mutane suka kawo ko kuma abin nan dinmu na wasu mu ce kamar gadagi an gane ku aka kakkawo aka tara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara bihi surri sai manzo Allah su umarni sai aka gyara shi aka jika aka dalandalanta shi fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa akalna bushai a suwai dan annu'man ya ce sai manzan Allah sun salam ya ci wannan abinci mu ma muka ci sun makama ilal maghrib fa madmada wa madmadna sannan ya tashi zai sallar magariba e kurkurar baki mu ma muka kurkurar baki sun masalla wa lam tawadda sannan ya alwala a yi sallah ba tare da ya sake yin alwala ba wannan hadisin hadisi ne ingantacce shi ma imamul bukhari ya ruwaito shi قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الهذيل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ وأن حديث الربيع بن عبد الرحمن بن الهذيل yake باير دلاباري محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي cewa ya ci abincin dare tare da umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda sannan ita shi yi sallah ba tare da ya sake yin alwala ba wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce nan ko da ba a ce da fafe ba ne ko ba da fafe ba yawanci abincin dare mutane sun fi cin dafaffen abinci to shi yasa ainihin ya kawo shi haka nan mutlak kuma imam malik ya dauke shi a matsayin abincin dare ko kuma a matsayin wanda an dafa shi قال وحدثني عن مالك عن دمرة بن بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما وأن حديث أبان بن عثمان ya ba da labari cewa usman dan affan allah ya kara masa yadda ya ci nama da gurasa kuma mazmaza wa wa masa bihi ma wajha sannan yi kurkurar baki ya wanke hannayensa bayan ya wanke hannayen ya cuɗa su sannan ya shafa a fuskarsa sun masalla wa lam ya tawadda sannan yi sallah ba tare da ya sake alwala ba mahallu shahid ne ya ci abinci da fafe gurasa da nama amma kuma duk da haka ya tashi ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضعان مما مسك النار وانا حديث عينهم imam malik ya ce labari ya isar masa cewa ali dan abi da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda sun kasance ba sa sake alwala dalilin yin amfani da abinda wuta ta saba wajen ci ko wajen sha قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسره النار وأن حديث يحيى بن سعيد yace ya tambayi Abdurrahman Abdullahi dan Amir dan Rabi'a game da mutumin da yi alwala domin yi sallah sannan ya ci wani abu da wuta ta taba shi aya tawadda zai sake alwala qala yace ra'aytu abi yaf'alu dhalik wa la yatawadda sai shi abdullahi ɗan amir ɗan rabi'a yace na ga mahaifina ina yin haka amma baya sake alwala shi mahaifin nasa ina cikin tabi'ai qala wa haddathani yahya an malik an abi nu'aym wa bin kisan annahu sami'a jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma yaqul wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullah al-ansari Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم Na ناقى أبا بكر الصديق يا تنامى sannan ya salla ba tare da ya sake alwala ba da wannan hadisi mun samu dukkanin alkhulafa'ur rashidun guda hudu kowannen su ya ci abincin da wuta ta taba shi amma bai sake alwala ba mun ga Umar dan Khattab sannan muka ga Usman dan Affan sannan muka ga Ali dan Abi Talib sannan muka ga Abu Siddiq an gane na ke nuna cewa eh, cin abin da wuta ta taba baya wajabta sake alwala قال Ibn al-Munkadir, عن محمد بن sallallahu alaihi wa sallam, صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز Wannan hadisin Muhammad Dan al-Munkadir ainihin ya ce ibada labari cewa manzan Allah an gayyaci manzan Allah sallam cin wani abinci sai aka kawo masa gurasa da nama ba aka laminu sai ya daga wannan gurasa da nama din sun mata wadda a wasalla sannan ya alwale ya salla sun ma'otiya bi fadli zalika ta'am bayan ya yi salla din sai aka kawo masa ragowar wannan abincin dai da ya ci ba aka laminu sai ya daga wannan abincin sun masalla wa lam ya tawadda sannan yi salla ba tare da ya sake alwala ba wannan hadisin haka ya zo hadisi mursal saboda shi muhammad na almunkadir ba sahabi ba ne kawai ya ce manzo allah su sallam ya ce da haka ne wasu malamai suke ganin cewa ainihin hadisin da'ifi قال وحدث أما amma kuma إن ingantacciya ce, saboda hadisan da suka gabata. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد, الله عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق da sanadi zuwa abdurrahman dan zaid al-ansari cewa anas dan malik allah ya kara masa yadda ya dawo daga iraki ba da khala alaihi abu talhata wa ubayy bin ka'ab sai abu talha da ubayy dan ka'ab allah ya kara musu yadda suka shiga domin yi masa maraba fi sanda zuwa فقرب لهما طعاما قد مسته النار sai ika musu wani abinci wanda an dafa shi da wuta fa aka minhu sai suka ci daga wannan abincin faƙama anasun fatawadda sai anas ita shi sai sake alwala faƙala abu talha wa ubayyu bin ka'ab sai abu talha da ubayyu ɗan ka'ab suka ce ma haza ya anas me kenan kuma wannan ya anas a wannan fatawa ce ta mutanen iraki faƙala anas sai anas allah ya ƙara masa ɗaya ce laitani lam af'al ice ina ma dai ban yi hakan ba وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضعا في أبو طلحة da ubayyu ɗan ka'ab suka miƙe suka yi sallah ba tare da sun sake alwala ba isnadin wannan hadisin isnadi ne wanda yake ingantacce an gane ku to anan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu kalla abu na farko shine na faɗa a baya cewa a farkon musulunci idan aka ci abin wanda wuta ta dafa dole sai an sake alwala menene abin da ya faru abin da ya faru aka shar'anta wannan hukunci kamar yadda hadisan suka zo suka yi bayani wata rana ne kamar haka ana zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ji guri ya gure da wari guri ya gure da wari kenan wani yayi tusa tusa kuma tana kare alwala to an ci abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya ci abin da eh, ko gabanin nan eh, abin nan sai yace duk wanda ya ci naman raƙumi ita shi ya alwala to kuma wurin kowa ya ci naman raƙumi saboda haka sai suka tashi gaba ɗaya suka yi alwala malamai suka ce koyarwa ce irin ta manzo Allah alaihi wasallam shi wancan yanzu ya shiga cikin alfarmar mutane maimakon ita shi ina jin kunya a gane shi tusa shi ne alwalarsa ta warware ije ya sake alwala yanzu duk kowa ya sake alwala sai aka mayar da illar sake alwalar ko karewar alwalar shi ne wannan cin naman rakumi kun gane wannan maganar saboda haka yanzu kaga ba zai samu damuwa ba that much to sai kuma wani lokaci sai aka zo shi kuma aka sake cin abinci a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai wannan matsala din sai ta sake faruwa amma yanzu wasu sun ci naman raƙumi wasu basu ci ba wasu sun samu naman sun ci wasu ba samu ba wasu abincin kawai suka ci sai annabi ya ce duk wanda ya ci abin da wuta ta dafa ya sake alwala to kuma kowa a wurin ya ci abin da wuta ta dafa saboda haka sai suka taya suka yi alwala yanzu kenan duk matsala ta riga ta kare yanzu kowa ya yi alwala shi ma da ya tusa shi ma ya yi alwala wanda dama da alwalarsa shikenan ya ƙara alwala wanda kuma bai tasa ta warware ya sake idan shi ma yana da tsarki ya halatta yi sallah wannan shine abin da ya faru to a lokacin da mutane sun fahimci addini ya zauna a zukatansu babu tunanin zan ji kunya in je in yi alwala saboda alwala ta ta warware kuma musulunci ya nuna ma ko kana da alwalar ma ka sake alwala kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahala ka samu yayi alwala guda ɗaya yayi sallah biyu da ita ba wai dan ta warware ba a'a kawai ije ya sake alwala da haka Abu Hurairah yake cewa alwudu ala alwudu nurun ala nur alwala kan alwala haske ne akan haske saboda haka da mutane yanzu dai sun fahimci addini to saboda haka sai aka sauya waɗannan hukuncin gaba ɗaya yanzu idan mutum ya ci naman raƙumi ba sai lalle ya sake alwala ba in mutum ya ci abin da wuta ta dafa ba sai lalle ya sake alwala ba saboda yanzu kowa ya sani ba wanda yake jin nauyi alwala ta ta warware barin jin sake alwala dan ya san me wanda ya salla ba da alwala ba da gangan ina hukuncin sa yake to kaga wa zai zaɓi wuta akan kunyar duniya sai wanda bai san kansa ba to da aka wannan hukuncin tunda ya riga ya zama abin tare da mutane shi shikenan yanzu babu wannan magana ne da haka cewa ka ci nama abinda wuta ta dafa ko ka ci nama sai ka sake alwala wannan ya riga ya tashi daga aiki wannan abu na farko da ya kamata mu abin nan kenan abu na biyu mu gane yalwa ta shari'ar musulunci akwai annasikh akwai almansukh wato hukunci a shari'a ya to ne a hankali a hankali har izo itika a hankali a hankali izo har itika wani lokacin a saukar da hukunci wani lokacin a shafe shi dama kuma Allah ya bayanin wannan manan sahmin ayatin aw nusiha babu wata aya da muke shafewa kuma mantar da ita kai ya rasulullah ka manta ta face na ati bi khairin minha aw misliha face mun kawo da tafi ta alkhairi ko kwatankwacin ta ba taba samun nashu zuwa ga abin da yake na kasa ba sai dai daidai da shi ko abin da ya fi shi alkhairi to sannan lafazin nusiha din malamai sun yi bayani a kansa wasu sun ce an mantar da manzan Allah ita ko kuma a'a an jinkirtar da wannan hukuncin wannan hukuncin sai a jinkirtar da shi sai a kawo wani sabo ma'ana an janye wancan yanzu an kawo wannan ina fatan muna ganewa to da haka shari'a akwai annashu a ciki kuma annashu ila al-afdal ila al-akhyar ila al-afdal wato ana yi ne zuwa ga abin da ya fi alkhairi kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa to wannan nasakh din in ya tabbata wajibi ne mutane su aiki da shi da haka yanzu za ka ga waɗansu in sun ci abin nan ɗin sai ka ga an tashi an sake alwala ko abin da ya kama da haka in ka yi magana sai su aiga hadisi to hadisi duk da ya zama so ba a amfani da shi a matsayin ibada amma idan ka ce a ina yi ne saboda ya halatta a sake alwala ko ko kana da alwala ka kuma yin alwala ka jaddada alwala to wannan kuma babu laifi amma matsayin aiki da hadisi to wannan ba sunna mutum yake yi ba bal ina warwara ne ga sunna da an shar'anta kaza yanzu kaza za a yi misali kamar yanzu mutum ne yazo ya ce zai ringa yin sallah raka'a biyu biyu ya salli sallah raka'a biyu aka shar'anta azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha raka'a biyu asuba da ma raka'a biyu magariba ce kawai raka'a uku tun asali da ma haka take da aka zo aka shar'anta sallar tafiya da sallar zaman gida aka bambance biyu sai aka ce to sallar tafiya zaman gida a ƙara mata raka a biyu ta tafiya kuma ta saura inda take sallar asali yanzu mutum sai zai ce ai da asali can haka ake yi shi ko yana zaman gida raka a biyu zai yi to idan zai ce anan haka zai yi anan ma shi kenan sai haka nan saboda hukunci ne zai shafa wani hukunci ina fatan muna ganewa saboda haka idan an samu nasu wajibi ne mutane su ringa yin amfani da shi wajibi ne mutane su ringa yin amfani da shi to sannan kuma ainihin wato su waɗannan hukunce-hukunce a ce an kawo wannan hukunci yau gobe an shafe shi ina wannan maka sauƙi ne na shari'ar musulunci da kuma shimoniya wato gamewa wato shari'ar musulunci tana daidai da kowanne ɗan adam tana daidai da kowanne lokaci tana kuma daidai da kowanne bigiri, a ko ina za a yi applying nata babu wani wuri da za a ce a ce nan ba za a iya yi ba a za a iya yi da fata Allah subhanahu wataala ya gane da mu ya dora makan daidai to kuma insha Allah nan zamu kwana in Allah kai mu mako ma dora daga nan din da muka tsaya abin da mu fada kuma zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki nan ne santa kuma Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kan mu ka ji kan magabatan mu Allah ka sa suna gidan rahama Allah ka sa rayuwar mu ta musu amfani a bayan su inda muke magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah ka yi mana jagora ka dora makan daidai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته